Asiya. Na'am. Wato abin da yasa na ce ina son ganin ki ba wani abu bane ba illa akan maganar zinaru da na iyallu. Ki zai abin da ke tsakanina da su ko ba haka ba. Ni abin da nake so ke shine da Allah duk yanda zaki ki raba auren nan nasu shi nake so ki mun. Kuma idan har kika aiwatar mun da wannan aikin akwai rabo mai tsoka wanda na tadan miki wanda na miki zan baki. To ai wannan ba wani abu bane ni a gurena. musamman ma kasan idan mutum zai yi aiki har idan ya riga ya san bakin zaren to zai yi wahala a kada shi haka ne saboda idan kika duba gaye kamar irina a ce wai wannan musakin almajiri ya kasa ni a wurin yarinya sai amun dariya ma a gari ai karka damu na yi maka alkawarin nan ba da zuma ba zan je in girgido maka ita Allah haziya kenan kin san kan tsiya ai kai ma ka san wannan kaɗan kenan daga aiki na to shikenan ina jiran ki zaka ji ni gaskiya kawata kin ƙara bala'in kyau kin ga yadda kika yi kuwa gaskiya rayuwar aure ita ce dahir ga ya mace ba wani nan fa ya kika ga wannan a wallahi duk wanda ya san ki da idan ya ganki yanzu ya san kin canja kin ga yadda kika koma kuwa ke kika sani ni dai dama can a haka nake haka dai kika gani yau, ke ce, <laughs> gida <laughs> namu. wallahi ni ce yaya yau ki ga <laughs> damar zuwa ba haka bane wallahi ayyuka ne sun mun yawa ayi mun uzuri a kama zumunci ne hafiya su zumunci manya ni da ka tattara kanka gaba ɗaya ka fita ka ba muri saboda hira muke yi duk ka ba ka ishe mu da surutu asali muke cewa mu to shi ke dama yan gaya miki zan <laughs> kasuwa ne ana <laughs> wuce ce wai sai kenan ba ni labari ce ke eh? ne ganin shi a haka kawai shi dan Allah yana ah, da kyau ah, to idan da ka yi abu ka gaya wa abokin wato zaman ka ina jan ka na yanke shawara a wuyan sa ke aure e aure bakici hausawa sun ce guba a gidan wani ci bane na samu ne suna kuma ta ce za ta auri ne a haka kai tafi can alayi kana tunani kana da wani kima ne da mace za ta gani ta ji tana son ka a'a to sai dai idan ka je ka yi mata asiri ne kamar yadda kai mu abba na asiri kasa sa dole sai da ya saka aure ne amma ina so ka sani akwai ranar kin dillanci kuma komai ne san jifa ƙasa zai dawo ba da nuna damuwa ke da bakin ka a cikin falon babaki kika nuna kyama da zaɓin da na miki duk da maganganun da suke fitowa iri-iri na irin wulakanci da kike nunawa masa to ki sani cewa auren nan ma da za a yi ni ne uban yaran nan kuma ni ne walinsa kuma ni zan ba da sadakin sannan kuma zan ba da kuɗin da sadakin da ba a taɓa ba wata bazawara a garin nan ba domin ɗana ne in ban da ƙaddara yaya za a ce mai lafiya ta aure na kashashe alhaji duk wannan abin kai ka jawo mata wallahi in ba don kai ka jawo mata ba ta yaya za a ce ya zo ya ce zai auri ƙawarta dole ce kuka anti wannan abun fako samun wuri ne kawai don ni na tabbatar da cewa wallahi daidai da rana ɗaya bai taba sa ran abin nan zai a wannan al'amarin zai yi a cikin ran kai yi mun shiru kan na ƙara jin magana ka idan kana cin ƙasa ka cin ta shuri shashashan banza shashashan wofi alhaji yaran nan to me zaki fara in ba dan shi ba bane shi kai tunani da cewar fa tun yana dan yaron sa fa mu muka rike shi fa amma ka duba ga irin rashin mutuncin da yi mana da nuna rashin halaccin da izo yi mana a cikin gidan nan don saboda za ka yi masa aure to sai me ba ɗana ba ne ba komai ba danka ba ne domin dan rana wallahi ba dan da ka haifa a cikin ka ba ne in dan da ka haifa a cikin ka ne wallahi ba zai haka fito mu tafi fito mu shiga ciki ha kawai saboda kai kana takama kai kana da kuɗi zaka je ka dinga renon 'ya'ya gaskiya abinda Asiya da Habibu suka min ban ji daɗi ba saboda na fito na gaya musu sirrin da cikin zuciyata amma suka yaudare ni kar ka ɗaga hankalinka mace ce abin da ya fi wannan ma za ta iya ma kana nufin ka ce duk halin mata ɗaya yake kenan ba haka nake nufi ba ba yanda za a yi halinsu duk ya zama iri ɗaya saboda mace ta haife ni kuma mace nake nema zan aura kuma zan iya haifar mace to ka karka kai ni inda Allah bai kai ni ba ni abin da nake nufi kowace da halinta kuma sannan su waɗannan za su abin da ya fi wannan abin da suka yi to amma fa har samun ta ne na bayyana mata abin da yake cikin raina kuma na nuna mata cewa idan ta shiga ta fita ta raba auren wannan kaskantaccen da zinaru ni zan aure ta amma mu haka to baka san wani abu ba za ta iya yiwa ya fuskanci wani abu ne a tsakaninsu shi isa duk ya haɗe su ya aure eh domin mi bi babu haba yanzu shi ma zai yin haka kai ai wannan shi'umin mutum ne na iyalin nan kana ganin sa a shagida ko to idan ya karkace shagida maka rashin mutunci to abin su ya baka mamaki to ai ko inda haka ne ni zan yi maganin su wallahi to ta yaya za ka yi maganin sa dan na fi karfin sa shi kuma matansa biyu kai kuma baka da ko daya dan yana da mata biyu sai me ni kyakkyawa ne san kowakin wanda ya rasa shakushan mahasara amma na iya lishege ne tsokani idan yan adawa kaga abin da nake gaya maka yanzu nan zaka fuskanci matsaloli kala-kala domin ita wannan yarinya da zaka aura ba haka take ba ka gane balle ma ita ta ce tana son ka na san insha Allah za ta yi ma adalci a zama da na biyo ta gidansu da na fito cewa ta taimaka dawo gida da wurin an na tashi da kasuwa ka gani ko ka gani ko <laughs> kaga haka yayi amma ba ina ce ma ka kuntata ma ita zinaru ba ka bata ita ma nata haki ka gani in sha Allahu rabbi zan yi iyakacin <laughs> ba cin gwargwadona yayi yayi mutumi na yayi mutumi na to ni zan isa to eh, insha Allah zan isa sai mu haɗu kenan eh zan ƙara ta to masha Allah wato anti na je wurin boka kuma da je wurinsa abin da ya tabbatar min da shi shi ne cewa lalle makaransa mai karfi ne kuma mu ma ya ce abin da ya sa bai kama mu ba saboda mun fi karfinsa ne shi kuma kin san shi abu kusan kullum sai ya yi amfani da abubuwan da yake bashi shi yasa boka fa ka ce ƙwarai kuwa ni da kaifin muka zauna fa muka yi magana na ce kanka ga yawa ba wannan magana to an ta aida na je ba wani abu ya mun ba kawai ni na ce ne ya duba mun ya gani shin da gaske asirin ne ko ba asiri ba kawai abin da ya mun kenan to ya tabbata maka da cewa makarin ne sosai kuwa eh kwarai kuwa to ba ku ka kwantar da hankalinka akwai wani malami na in allah yadda zan je in gaya masa yadda allah kuma ya zo ƙarshe sai mana addu'a ni wallahi anti ni na san wallahi da walakin gora a cikin miya kullum fa kullum rana na allah sai ki gan shi ya kai awa uku awa hudu yana rubutu rubutun shawai shi da sunan taimakon alhaji ashe ashe shi kansa yake gyara waniya shi duk haƙansa kawai zinaru sumi sumi in ta zo za ta wuce sai ki yana yi yana satan kallanta idan na idan ina kallansa sai dinga wani wayan cewa ai ba karamin Allah ba gaskiya ne Allah ba ta shiga miki duk wani mutumin da zai zo ya gaya miki wata magana in har ba irin tawo ba ce kada ki sake ki amfani da ita saboda akan wannan masakin wannan kwalmadaddan mutumin ni in za ki ji ta tawo ki ɗauke ta magana ce don da zafin zuciya da kike ji da tiririn da kike ji na cikin ruhinki ki yi ƙoƙari don ki samu sauƙi a cikin zuciyarki shi yasa na gaya miki wannan magana to amma haji amma me ai baki da wani abu da zaki gaya mini ai abin da na gaya miki ki amfani da shi idan kika musguna masa shine dalilin da zai sa ya rubuta saki rubuta takaddar saki in miƙa miki kama hanya ki tafiyar ki ke yanzu a dube ki a dubi mijinki ai mijinki ba na nuna sa'a bane ba ke yanzu ki dauki wannan mijin naki ki kama hanya ki je ki nuna wata sa'ar ki hmm? yana wani haka yana wani haka waki a haka a karkace ki dauke shi ki je ki nuna sa ai ba mijin nuna sa'a bane wannan to bari in gaya miki ko ni da kike gani na tsofai tsofai din nan ba wai ke ba 'yata ta ciki na da na haife ki yarinya to wallahi aka ɗora min shi a kafa sai na gudu na bar shi kuma sai na bar gari wani gari ne kin ga mai nisa a duniya china ko to sai na tsallake china na ma wuce china dan saboda tsabar gudu saboda wannan mutumin a tsufa na ma ni ba zan je nuna su a tabaranta nake duba kifa duba halittar da ubangiji yi miki haba yan nan kin yadda ko to kada ki sake ki yanda saki ki nuna masa ki musguna masa ki ni a yanzu ma in gaya miki da zai shigo cikin gidan nan ni na fi son a gaban ido na in ga kin yi masa wallahi tafi nuni. ko kula a hmm. wanda sa yake lafiya baya bukatar a yi masa ihu amma kin san hakan ba ƙa'ida wani ka'ida ƙa'ida fa ka ce ai kai baka san me ƙa'ida ba balle ma'anarta na ɗauka kai ɗan mutunci ne kuma ya kamata a ce ba za ka bari wannan mutuncin naka ya zube ba don kwashe ta a wurin ba karamin aiki ba ne kar ki ba ma ta ce kuma abubuwan da ke ba kya kyautawa ba kya yi min daidai ai kai ka fara yin ba daidan ba shi yasa ba za ka taba ganin daidai ba wai tukunna da wa zan yi shi bazawara ko ko a kanka zan yi kishi kana tunanin a kanka zan yi kishi ka hankali ni kuwa da ku a kan kai mai uwar gida hagu da dama da me zan ci da kai zan ji ko da wanda za ka shigo tarayyanku san dole zama irin wannan sai da haƙuri na ba ku shawara ku da amana sannan ku da kanku babu tarayya kuna ji na ku ai ba komai ni dama ma ai ban ɗauki zinari a matsayin kishiya ba na ɗauke ta ne tamkar 'yar uwata kuma aminiyata tsaya tsaya tsaya kar ki sake ki ambata sunana kin ɗauka ni ma gaja ce irinki ai ni da ke ba mai raba mu sai Allah a cikin gidan nan duk na riga na gane ki ashe shigo shigo ba zurfi kika min kika auri mijina to ina so ki sani ni ba sa'ariyin ki bace dan na fi ki komai a duniya a'a ki faɗi abin da kika sani dai amma ke baki ki ce kin fi ni komai ba da ni ban sa aka ba dan munafincin da kika kulla dan wani biyan bukatan ki kar ki damu duka zan tattara in sa miki a ki. zan ga dai alkhairi A ya da zatin kanki daga ido kallela ki fata kawai to kai da ma haka zaka kare da kai da ita duk ban sa ku aka ba muna kan banza cikin gida ah, a eh, mana mu ƙarasa magana mu domin abin da zan gaya maka a duniyar na babu wani abu da yake a gaban zinaru in ta gallaza maka amma idan ka yi haƙuri za ka ga komai kamar ma ba a yi ba ta na ganin wulaƙanci a cikin gidan na tana cin darasi na tana ƙasƙas a sha gwani dan garba kai haƙuri idan haƙuri baya a ƙasa banza idan ka yi hakuri za ka ci nasara hiye da baka sa tsammani ba insha Allah wannan haka yake tasu in Allah ya yarda da izinin Allah zan yi haƙuri yanzu ka ji ma an kira sallah zan isa in yi sallah gwani dan garba malami buhadan allah na yo mana abin da zan gaya saboda dai ba zama na zoyi yi ba ma kin san in ba dalili ba ba zan kira ki ba abin kira ki kawo wannan kuma sai ka kira ba zaurarka ta daura maka ni in dai ga abinci a gidan nan to sai dai in dan kaina ne Asiya, Asiya. Na'am yaya. Sanda zuwa yaya. abin gida kawo. Ai tun daji na gama girka maka abincinka. Bara da je na kawo maka ko? Allah ya yi Ne gano ne yau ba jiyo ba, so biyu na kai mata a gida. Shi na nace fito ma faɗa ma halayen da aka ciki. Tabbas Sunusi, biri ya yi kama da mutum. saboda akwai ranar da na dawo daga ofis na ga tana ta wani ɓoye-ɓoye na yi iyakacin bakin ƙoƙarina domin ta nuna min ko ta sanar da ni me yake faruwa taƙi ashe da wata a ƙasa ina zaton ranar ne har sai da ta ja min kunne kada in faɗa ma a halayen da aka ciki ƙwarai da gaske sunusi yau ka tabbatar min da cewa kai abokina ne kuma ka zama amini ɗan uwa a wurina kuma yadda ka fito ka faɗa min abin da yake faruwa na gode allah ya saka da alkhairi allah ya bar zumunci la yar uwa da kai na haka ni ce yar uwa taki wallahi ma harkin ban dariya ai ni ba yar uwarki bace can ki je ki nemi yar uwarki na munafuka me kusan gudidi da shige shige bai da kumbiye kumbiye ai ka sani ban yi wannan ba da haka ni ban zama yar uwarki ba sai ki je can ki nemi yar uwarki ke kin isa ki gaya min haka ai ni alheri na kulla ba sharri ba don ku na ina da tabbacin ina da lada abinda na kulla tunda arwataya na kulla ba ka kawalci ba oho je an san ni dai ba a haɗa baki da an ciwo ƙawata dinduniya ba munafuka kawai tsohuwa mai kini bibi wata ɗan kwaki sha duka an gaya miki kina ni laɓa-laɓa na babu gaira babu dalili Allah ya yi Allah ya sa aljanna makomai inda ana samun mata irinku a duniya da zaman lafiya ya ta a ban ƙasa. aikin banza wai talaga ya girma sarki <laughs> mai aka yi kenan ai ya zama tilas na yi maka biyayya ko da ku ya kasance ni kadai ce mace da ta rage za ta yi wa mijinta biyayya ai ba bauta nake ba bautar allah nake yi ba ɗawainiya ba Allah ya Amin. ina ganin ai sai ka tashi mu shiga ɗakin ko saboda na ga dare ya fara yi sai kin faɗo min a raina saboda na tuna na tunano cewa idan fa har tafiyar bata sauya zani ba to gaskiya me yasa kika ce haka saboda na ga alamar cewa idan har fa ba haƙura muka yi muka dangana ba to gaskiya abin da kamar wahala haba zainab ni fa yanzu da kike gani na a haka na riga na ɗaura ɗamaran kalbin tani da rashin mutunci ni na rasu na ga alama in muka zauna a haka za a iya haifan ya mara ido to yanzu me mafita kenan mafitar ɗaya ce wallahi babu matsala a tsakanina da su babu rango ko kara a tsakanina da su sannan babu sassauci ko miskala zarrata. Yi wallahi gaba ɗaya duk abubuwa sirrin caɓe mu shike ne yanzu na zama huhu ma'u gaskiya wannan abin fa akwai rikitarwa sosai kar kai sauran karaya kai namiji ne don sun ha'ince ka sun yi kansu aiki a maimakon naka sai ka bar su da aniyar su aniyar kowa ta bi shi kaga tsaya wannan babu wani magana wai aniyar kowa ta bi shi don mu aniyar ba kyau ne da ita magana gaskiya kar kai sauran karaya kai namiji ne don sun ha'ince ka sun yi kansu aiki a maimakon naka sai ka bar su da aniyar su aniyar kuwa ta bi shi kai alaji babu wani sauran sauki da ya rage mana a duniya saukin sa kawai abu ɗaya ne in mallaki zinaru idan kuma ban mallake ta ba wallahi to ai abin da zamu yi komai zai zo mana sauki ba tare da samun wata wahala ba ko kuma turka turka tarin zunubi zato dai zunubi ko da ya kasance gaskiya ya kamata ki gyara halayenki ko kya samu sa'ida ah kar ki kuskura ki ce za ki min wa'azi ki bari sai kin je kin yi auren ki sannan zan san cewa ke ma kina da daraja ba wai yanzu da kike yawo kwararo kwararo a titi kina hada munafurci a gida ba kar ki kalle ni za ki min wa'azi ko da yake ba yin kanki bane auren da yake masa rikon sa kai na kashi hmm. haba habiba ya za ki zauna kina wani biye mata bayan kin riga kin san mun riga mun gama maganganu tun a cikin ɗaki ai sai ki rabu da ita wanda ya ajiye ta ma ba ganin mutunci shi take ba ballanta na ke da kika shigo ai ke ma kin san inda ba din abba ba babu abin da zai zauna da ni a cikin gidan nan kuma duk a cikin mu kin san wace ce zinaru ba sai an gaya miki ba na san ki da kafiya da rashin tunani

ka yi tunani ka duba yadda mahaifin yarinyar nan ya ɗauke ka saboda haka ka riƙe ta amana bisa gaskiya ina babu wani abin da za ki ci ni na yi shi bai yi miki shi ba in dai bai kaucewa Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallam ba balle na san ba za ki ci in yi abin da ya kauce musu ba don na san hakan ba za ta kasance ba ina Allah isa ka da alheri kuma Allah ya maka albarka Allah kuma ya kare ku kuma kai ma Allah ya baka yanda za ka yi amin su ma zan zo koma to za ka koma eh. to Allah ya tsare amin inna amin inna Allah ya sallallahu ya ce mai aure don mu hayayyafa mu hayayyafa don ya alfahari da mu ranar tashin alkiyama kuma ya sake kwadaitar da cewa ma'aurata da suka yi aure kuma suka zauna lafiya suka so junansu to allah yana ba su wani gwagwaban lada ranar tashin alkiyama zai kuma shigar da su gidan aljanna to ni ma zan yi koyi da faɗin da maza Allah sallallahu alaihi wasallama yi ya kamata ni ma in an mun abu da kuma abin da kai ƙoƙari a kaina ni ma in saka ma da wani abu na baka naira miliyan biyu zan buɗe ma account na shigar da shi wannan ba ina nufin na biya ka ba ne saboda ƙoƙarin da kai mun ko kuma wanda kake min duk ranar juma'a ka sauke min alkurani tun daga asuba har izuwa wato faduwar rana na baka wannan kuɗi sai kuma 'yata ke kuma wannan kunshi na baki ki ba wa yata eh ai na san in ta tashi tafiya ai zan dauka in ba ta dama dama ba zan hana ta ba ai <laughs> ba ta zan yi ba ita nake nufi ba wa ba zinari ba yata hasiya matar gwani dan garba ita nake nufi ki ba ta wannan set na daham din da na siyo ita na bawa domin ita ce mai ladabi da biyayya to wannan yan nake faɗa mai ladabi da ita wanda ba ta ladabi da biyayya a ba Allah Allah ya ƙara lafiya da ɗaukaka ba wai na baka bane don na biya ka Allah shi zai biya ka to kaga ita ce na baka eh na baka wannan mota ita ce nake gaya ma alhaji wannan mota da wata taka ce kuma kaga ga direba na hada ma kai ungo mamadu eh. direba dan direba dan direba zo kai ma a zaga da kai gari ka sha raba a zo ga hanyar shiga shiga tana shiga direba Zainabu, na fuskacin matukar idan har muna kan wannan haƙidar tamu. A gaskiya za mu sha wahala. Saboda daman ni na zo na same ki na gaggaya miki maganganu akan cewar kada ki ba mijinki amma yanzu na sako kuma ba don wani abu ya sa na sako ba. saboda dalilin gani na dukiya alhaji ga baki daya zai tattare ta ya ba mijinki ya baki shi yake kin ga yanzu mun tashi kenan a tutar babu fam fam fam ni fa wannan abin yana matukar bani mamaki ta ya za a ce abba ya ki yadda da kowa shi fa bai yadda da kowa ba to ni ma dai abin da na gani kenan ya ƙi yadda da kowa sai su to yanzu abin da ya sa na ce miki wannan magana yanzu ki bi mijinki don saboda mu ma yadda da mu mu shigo dukkan abin da yake musu mu ma yi miki yi mini domin ke ce yarsa halak malar ni kuma matarsa ce kin gani don ko mutuwa yi kina da gado ni ma kuma ina da tumanin ta kaba ko ba haka ba idan ya tattare ya bada kin ga mun yi asara ga baki daya ko daman na zo ne a baka haƙuri na dukkanin abubuwan shi kyautatawa da suka faru tsakanina da kai a baya kai haƙuri sharrin zuciya ne da kuma na shaidan hakika ina nadama mm-hmm. dama. ya ka tashi ka zo tun da ya haƙura ai dan adam ma ajizi ne haka ne kam yar uwa ubangiji allah ya fi mana kurakuranmu ya kuma sa mana dogaro da tawakali Allah ya wa na daɗi farin cikin amin wa alaikum salam ya sanni da Allah dai sauki kula ya muku alhaifar aika Eh, farar aniya akan ce walaya na yi zaton mai zaki zan matata akan san ki ina kan bakata gashi yau zani ban kwana ba da kwancewa domin rabuwa ta da ni da ke har abada ba shi yiwuwa na bata da kuwa a kanci ta gogaran ba ni so ni ban kwana